Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkan mu da sake da kwa wani tashar tamu ta gaskar tufa cibi. A yau mun kawo muku jerin jaruman Kadun hamsin da suke ba Hausawa ba. Amma kamar na ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. ta daya maryam ctv ta samu wannan inkiyar ctv ne a sakamakon wani aiki da ta taba yi a gidan talabijin ta ctv ta kasance babbar bariya ce wato yaren kanuri Hajira Usman Hajara Usman ta kasance bafulatana ce, ta bayyana hakan ne a wani hira da BBC Hausa suka yi da ita. Ita dai ta sa fitowa a matsayin uwa a cikin fina-finai. Na uku, babban jarumin Kalilu wanda aka jiya aka yau da shi, wato Sani Musa Danja, ya kasance dan kabilan Yarabawa ne, wato Bayarabe yake. jarumin da ya auri jarumar Kanut wato Mansura Isa amma daga baya Allah ya kaddari su. Ta hudu jarumar Kannywood Maryam Gidado wacce wasu suke mata inkiya da Maryam Babban Yaro. ta samu wannan sunan ne Maryam Babban Yaro sakamakon wani fim da ta yi mai suna Babban Yaro tare da babban jarumin Kannywood Adam Ezango. Ita ma ta kasance bafulatana ce Kabir muna da Fati Musa macijiya. Fati Musa ta kasance yar kabilar Nufe ce, wato Nufawa. Ta samu wannan ikiya ta macijiya ce a wani fim da ta fito mai suna macijiya. Wanda shi da jarumi Kanidu wato Ali A na shida muna da Halima Atite. Halima a Atite wacce aka yi aurenta kwanan nan ta kasance haififiyar garin Maiduguri ne. Sannan kuma ta kasance yar kabilar Kanuri. Wato babar bariya ce ita. Na bakwai muna da Salisu S. Fulani. Salisu S. Fulani ya kasance ɗan uwa ne ga tsohuwar jarumar kanil mai rasuwa wato Hussein Sigai. Daga sunansa za ku iya fahimtar daga yarin da ya fito wato Bafulatani ne shi. A na takwas muna da jarumar kanil Maryam Waziri. Maryam Waziri ta taka babbar rawa a shirin labari na wani gidan talabijin ke gabatarwa. Wannan shirin shi ya yi sanadiyar samun ɗaukakarta a halin yanzu dai jarumar ta riga ta yi aure ta dai wannan jaruman ta fito ne a kabilar tangale wato batangaliya ce ta a tara muna da aina wa'adi aina wa'adi jaruma ce da ta shafe shekaru da dama tana harkar fina-finan hausa inda wasu suna kallonta a matsayin muguwa saboda yawancin fina-finanta tana fitowa ne a matsayin muguwa ta kasance yar kabilar yorubawa ne wato bayarabiya ce ta A na goma muna da Abdulsamad mai kwashewa. Abdulsamad mai kwashewa ya fito daga kabilar Nufe, wato Nufawa. Ya kasance ba Nufe ne. A na sha muna da Alasan Kwalle. Alasan Kwalle ya duki shawon shekaru. Ana damawa da shi a masantar Kanewood. ya kasance ɗan kabilar kanuri ne wato ya kasance babarbare ne kamar yadda ya bayyana A na sha biyu muna da Hawa Waraka. Hawa Waraka jaruma ce da aka fi saninta da masifar siya a fina-finai. Ita ma ta kasance ba ce, na sha uku kumundura kan mansura isa mansura isa ta kasance tsohuwar mata ne ga jarumin kanyudu wato sani musa danja sun dade a tare a inuwar auren su daga karshe allah ya kawo rabuwar su kamar yadda yake tsohuwar mijin nata bayarabe Bene, ta mata kasance Biya ce A na sha hudu muna da Maryam Obaje. Maryam Obaje ta fiye fitowa ne a fina finai Ali Ato. ita mai ta kasance 'yar kabilan igala ce a na sha biyar kuma mun zakan umizizi umizizi ta kasance tsohuwar jarumar kaniwo ce ta kasance bariya ce wato mahaifinta babarbare ne sannan mahaifiyarta kuma arab shuwa A na sha shida muna da Amina Amal. Amina Amal jaruma ta kasance haifaffiyar kasar Kamaru ne. Inda ta tsallake kasar su Kamaru ta zo kasar Najeriya domin yin fina-finai ta kasance dai ita ma dai ba na ce. A na sha bakwai muna da jarakta Hassan Giggs. Darata Hassan Gis ya kasance shi mai idan kabilar Yarabawa ne wato Bayarabe ne shi. A na takwas muna da Hawa Garba wato yar auta wacce ta kwanakin baya ta haska a shirin fim din gidan Badamasi. sannan kuma ta kasance tsohuwar matar marigayi jarumi rabilu musa dan ibro ne ita ma ta kasance bafulatana ce na shashara mun zo kan sadiq yan mafiya sadiq yan mafiya ya kasance dan kabilan ibo ne a na ashirin muna da jaruma rahama hassan wanda ta yi aure shekarun baya sannan ta fito ta ci gaba da harkokin fina Muku da kallon wannan video mu hadu a part 2 inda za mu kawo muku sauran jaruman kaniyu 30 su cike su zamanto 50 mun gode daga tashar gaskiya 24